Shugaba Bola Tinubu ya kaddamar da gagarumin aikin samar da wutar lantarkin ne a yankin Gwagwalada na birnin tarayya Abuja inda ya ce. It Ya yi matukar farin ciki yana yi wa 'yan Najeriya jawabi a bikin kaddamar da ɗaya daga cikin muhimman aikin samar da ababen more rayuwa na ƙasa wato aikin samar da wutar lantarki ne zaman kansa na megawatt hamsin, wanda ya kasance kashi na farko na aikin gaba ɗaya wanda ake matukar bukata yana mai cewa abin a yaba ne ga ci gaban tattalin arzikin kasar. A cewar shugaba Tinubu, wannan matakin da aka ɗauka na da matukar mahimmanci ga al'ummar kasar domin ya zama mataki na farko da za a ɗauka a ƙoƙarin da gwamnatinsa ke yi na kafa wani bangare mai karfi sosai wanda zai tafiyar da tattalin arzikin kasar inda ya ce makamashi shine mafi mahimmancin abin da ɗan adam ya gano a cikin shekaru dubu ɗaya da suka gabata yana mai cewa ba za a yi rayuwa mai inganci ba ba tare da amfani da wutar lantarki ba kuma Najeriya na bukatar makamashi ainihi. Kazalika shugaba Tinubu ya ce a lokacin gangamin yakin neman zabensa ya yi wa 'yan Najeriya alkawarin tabbatar da baiwa aikin samar da wutar lantarki fifiko da kuma yin amfani da dukkan hanyoyin samar da makamashi don ƙara samar da wutar lantarki fiye da karfin da ake samu a yanzu na megawatt dubu sha biyu kacal don ƙarfafa amincin kayan aiki a ƙasar da kuma tabbatar da cewa an cire duk wani cikas na rarraba wutar lantarki kuma ya zuwa yanzu babu gudu ba ja da baya a kan wannan kuduri da ya ɗauka. Malam Mele Kolokiari shine shugaban kamfanin man fetur na kasar wato NNPCL wanda ya ce. Da dama kasa kwai karancin wutan lantarki sanin kowa ne mafi yawan mutanen ma kasar nan ba su da daman samun lantarki lokacin da yadda suke bukata. Abin da ya kawo kuma wannan situation din shine akwai ayyukan da ba a yi su ba da dadewa kuma yau Allah ya kawo lokacin da an fara kara wannan ayyukan a samu gidajen inda ake yin wutan nan domin abu ɗaya idan aka samu wannan amfanin kamfanoni za su fara aiki yara za su samu aiki da sauransu sai wannan dama ce da aka samu kuma dama wannan layin da muke na gas daga Jokuta zuwa Kano dama shirin mu ne akan a gidajen wuta na yin lantarki guda uku daya Abuja daya Kaduna daya da kuma Kano shi wannan farkon takun da muke kenan tunda mun tabbatar cewa gas na za ta iso nan wurin kuma za a ci gaba da amfani da arziki da Allah baka sam dama shirin wannan wurin za a yi shi megawa dubu da dari uku da hamsin amma za mu fara da dari uku da hamsin dama kada ka yi gidan wuta wanda ba shi da masu amfani da shi saboda haka za a shi face by face na za a yi wannan ya isarwa mutane Abuja da kewaye saboda haka in insha Allah daga zaran wannan aikin za a ga ba mu da matsalolin wuta a wannan bangaren kasan banda haka kuma wannan duk wahalan da ake samu na dauki wuta daga nesa a kai shi wani wuri duk wannan za su sauke kuma mun tabbatar cewa wannan dama shine shirin gwamnati shi ma wani mai rike da sarautar gargajiya a yankin Gwagwalada ya nuna matukar farin ciki ga ci gaban da suka samu mafi kowa jin daɗi da wannan abun da ya faru yau a Gwagwalada alhamdulillah muna goda madadin al'umman Gwagwalada kansu gaskiya muna farin ciki da wannan gwamnati mu an ce juma'a da zai kyau daga laraba ne fara mun fara ganin alamun wannan gwamnati za ta yi kyau za mu fara a Abuja gaba kiɗa da Najeriya gaba kiɗa. Mu ma za mu tabbata mun yi kokari mu a matsayin mu na iyayen ƙasa za mu yi kira da babban murya ga mutanen mu cewa kiyaye domin ba alheri ne ba gwamnati ta kawo abin da zai kawo ci gaba a samu gurbabun mutane su ka bata insha Allah za mu hada garbi da karfe da yan local business za mu hada da su kowane lokaci zama suna kula da wannan abu da ya faru a nan insha Allah ba za su wannan matsala ba da idan Allah insha Allah muna tunanin shi hukumar hukuma da gwamnatin tare da ta kawo wannan abu na tabbata zai tunani abin da ya kamata zai dauki kiwon lafiyar mu na al'umma mu gabaki daya kamfanin kasuwancin man fetur na Najeriya wato NNPCL tare da haɗin gwiwar kamfanin makamashin General Electric da kamfanin samar da kayayyakin aikin injiniya mallakin kasar Sin wato CMEC e ne ke aiwatar da aikin samar da tashar wutar lantarkin mai megawatt 350 Lima Abdulrauf murya Amurka daga Abuja Najeriya